da suna Allah mai rahama mai jin gai. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari na mai suna wanda bai ji bari ba kashi na goma sha uku wanda kuma sha Allah shine ƙarshen wannan labari namu wanda marubuciya Amira Adam ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels.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 Haka malam ya yi ta kone shi har ya kone shi gaba daya daga wajen da Yusra ke kwance take sauke ajiyar zuciya jikinta sharkaf da gumi malam tashi yayyafi fice yana hamdala ga Ubangiji bisa nasarar da aka yi akan Marwan. bayan wasu awanni gaba daya zaune suke a reception yusra da yar gidan malam liman suna gefe a zaune malam idris ne musu nasiha sosai da fadakarwa daga ƙarshe ya ɗebo magunguna ya ba su wanda za su dinga wanka da shi wani kuma suna sha daga ƙarshe suka sallame shi cikon kuɗinsa suka yi masa suka yi masa sallama suka wuce gida bayan wasu watanni mai unguwa zaune yake a majalisarsa sa alhaji babba na gefe da sauran mutane haɗe da su malam liman tattaunawa suke akan matsalar matasa masu shaye-shaye da ke addabar su a unguwar bayan sun tsaida matsaya ɗaya aka rufe taro kowa ya kama gaban shi majalisa daga alhaji babba sai mai unguwa Alhaji Babba ne ya kalle shi ya ce tanko maimakon ka tuni akan maganar da na yi a baya mai unguwa ya ce Alhaji babba kai fasar kullum zancen ka wani lokacin bai da ma'ana. Wani zance ne ma wannan? Alhaji babba ya ce duk abu na kai ka ne, kai da a fadar aljanu ma rikicewa kai, maganar sauke ka daga kujera nake yi. Mai guntun tsaki ya yi ya ce, da na ceto rayuwarka ko, ai da tuni kana can ko buzun ka babu. A zabara Alhaji babba ya ce ka ceto rayuwata a gidan uwarwa, bayan gwaye farad ya ce, da ka bin fatarwar kakanka na rasa waje da ka bin fatalwar kakanka na rasa wace damsul basira ce ta same ka a lokacin koyaushe ka taɓa ganin wanda ya mutu ya dawo alhaji babba dariya yake har da rike ciki ya ce wallahi tankwani kaina har mamaki nake kai da tuni sun ci tsoka fa don naman irin ku auki gare shi ba irin naku ba kamar kajin hausa unguwa da Alhaji Babba suka kwashe da dariya Alhaji Babba ya ce, ba abin da nake tunawa ya bani dariya irin yadda aka yi sama da hularmu sai kaga sai ga ka da baya kana yawo a ciki dariya suka kara sawa sannan mai unguwa ya ce wani alhaji baya ka kare da su falmata ne alhaji babba ya ce wa shigarar ranar da malam liman ya yi taro suka dawo kai amma fa na kwashi takaici lokacin da na je gidansu mai unguwa ya tsaye da dariya ya ce kai wannan masifar har kar Allah ya kara kawo mana dawo mana da ita wani ne har da fitsari a wando sai da suka yi dariya mai sarsu sannan suka amsa da amin Umma ce ta fito daga kicin hannunta ɗauke da katon buhu tana ta kwalemar kayan da za a zubar abba na zaune a tsakar gida ya ga ta wurgo shi waje buhun ya zira wa ido sannan ya tuntsire da dariya umale kowa ta yi tana mamakin dariyarsa. Sai da ya mai sarsa sannan ya ce mata kin san Allah yadda kika rubo buhun nan sai ya tuna min gara. Gararambar da aka dinga yi da ni a cikin buhu, ita ma dariya ta yi sosai ta ce, kai ranar mun ga tashin hankali abu ya ce ba ɗan ƙarami ba, kaina ya yi ƙululai sun fi goma, gagumi da na dinga yi kamar na yi wa sarki ƙarya. tare suka tuntsire da dariya Yusra da ke ɗaki a kwance tana jin su ita ma dariya take kiran wayarta ne ya shigo lambar Khalid ce ta shigo sabon saurayin da ta yi tun bayan da ta samu lafiya da gaske yake har ya yi wa iyayensa magana a kan aurenta da farko kin amincewa mahaifiyarsa ta yi sai da mahaifinsa ya tashi tsaye sannan ta amince bayan wani lokaci Khalid ne ya turo mahaifansa gidansu Yusra su alhaji babba ne suka amshi kuɗin auren yusra tare da sanar da ranar tare da sa ranar shekara guda tammat bihamdulillah a nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai faɗakarwa ciki allah ya ba mu ikon ɗauka kuskuren da ne allah ya yafe mana baki ɗaya nima duka-duka Abba Apex a nan na gimtse wannan labari mai suna wanda bai ji bari ba hausawa suka ce ya ji hoho duka-duka a nan nima zan dakata sai mun haɗu a sabon labari na gaba wanda muke fatan insha Allah zai nishadantar da ku tare da faɗakar da ku ni ne na ku a kullum abba nake ce muku bisalam kwana lafiya. Muka lau tafiyan nan ta ban mamaki. Ka duba bikin nan da muka yi. A akaramaka Allah a ƙafa ya tafi mu da muka je abin hawa amma sai da ya riga mu zuwa kuna wasa da ni ke nan ko ai karama ce da ni ku ne kuke ganin kamar ba ni da komai yanzu nan daga nan in mali za ka tafi idan za ka tafi mali in dai na ce ka tafi tafiyar za ta yi awa nawa a mota ai ta fi kwana uku a kara makallau koya na ja wannan guda ɗaya ina jan guda ɗaya kana taku ɗaya dai ka ganka a mali a cikin gidan abin sabo ne ah, ni fa nan da kuke gani na waliyi ne ni kun ga waccan bishiya zan iya kiranta kuma ta zo to shehu ai ga wata can sai a kira ta ko na gwada mana ne a karama kallon ke bishiya zo nan bishiya zo nan bishiya na ce ki zo nan kun san mu waliyai eh. ba mu da girman kai inda ta ki zuwa eh. ni ba gana ki no no no no yayi wannan har yana mana hankali ba ya kamata mu dan no no no no <laughs> <laughs>